السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a tara ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi magana dangane da abin da ya shafi tarihin sahabbai misali a ce kamar wannan littafi ne aka rubuta akan tarihin sahabbai to littafin bai kai ga ya iya kawo tarihin su su duka ba ko da tarihin da kuka ji mun fara na sayyidina abubakar to malam ai yana dan tsatsakurawa ne dan kaɗai yake kawowa saboda ana son a dan haska maka ne domin idan aka ce za a bi sunan sahabban annabi kaɗai za a rubuta a ce a Umar Usman ali kaɗe a bisa habban annabi duka mazansu da matansu to irin wannan littafin goma ba zai iya ɗauke su ba to ballantana a ce wai za a yi tarihin rayuwansu kamar yadda malamin ya ce zai yi a nan duk abin da ya kawo ce za a yi dirasa almuwathaka limashahir sahabatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun fahimci wannan da kyau wannan ba ƙaramin hidima ce malin yema addinin musulunci a irin wannan lokaci da ya ɗan tattaro tarihin waɗannan gwaraza abin koyi gare mu Allah Maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna cikin tarihin na abubakar Allah ya ƙara mashi yarda a inda malam ya buɗe mana sabon faifai da zai magana a kan al'ayat al’ur’aniya allati nazalat fi abi bakar siddiq radiyallahu anhu ana ayoyin alkur'ani da suka sauka kai tsaye suna magana a akan na abubakar ayoyi na da yawa wanda sai su sauka kan wani in wani ma yi abun bajinta sai kuma ka ji ayoyin sun ƙara sauka a kan shi to amma akwai ayoyi a cikin alkur'ani masu yawa wanda sun sauka kai tsaye suna magana ne kan abubakar kuma waɗannan ayoyi ba su ƙara sauka sun yi magana a kan wani daga cikin sahabbai ba musamman shahararriyar ayan nan da Allah madaukin sarki kamar yadda malaman tausiri suka ce Allah ya zargi al'umman duniya ne gaba ɗaya waɗanda suke rayuwa a wancan lokacin da cewa, Illa tan suruhu, faƙad nasarahullahu iz akharajahu na kafaru. Idan jama'an duniya sun haɗa kai, cewa su ba za su taimaki annabu ba, ba za su ba da gudunmawansu wajen kare shi da addinin da ya zo da shi ba. to shi kenan su ji Allah maɗaukin sarki ya taimake shi Allah yana tare da shi iz akhrajahu allazina kafaru thaniyatnayn lokacin da kafirai suka fitar da annabi daga garin makka mahaifan shi ba wanda ya agaza ma annabi sai abokin tafiyan shi su biyu aka ce zargin kadai Allah maɗaukin sarki ya keɓe sayidina abubakar ne amma wanda ba abubakar ba sai da ya shiga cikin wannan zargin to a cikin wannan tafiya Allah maɗaukin sarki ya tabbatar su biyu ne suka yi da annabi da sayidina abubakar kuma Allah a nan ne ya ƙara tabbatar da tsohuwar aminantaka na annabi da abubakar na tintini domin ai shi annabi ya yi abota da sayyidina abubakar a fagage masu yawa sayyidina abubakar suna tafiya fatauci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare suke ba sa rabuwa a in sun fita sun je kasuwa haka in sun saro kaya sun dawo gida ba sa rabuwa shi sa Allah ce idh ya lis sahibihi abokin shi ne shi yasa an ka ce annabi ba abokin abubakar bane kayan radda in ka ce abubakar ba abokin annabi bane kayan radda kuma ɗabi'ansu ne ya ɗaya shi yasa Allah maɗaukin sarki har ya ƙulla wannan abotar Kuma bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi abota da wanda ba na kwarai ba kuma bai ma taɓa yi ba duk waɗanda annabi ya mu'amala da su za ga mutanen kirki ne kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi bai mu'amalanci mutanen banza na ƙudda da ba shi sa ko lokacin da aka zo aka shirya maganan auren annabi da da khadija mutumin farko da annabi ya fara faɗi ma shine sayyidina abubakar kun san matsalan da ya faru ita khadija ta daɗe tana son annabi kun fahimci wannan da kyau ko to amma sai da ‘yar uwarta ƙawarta mai suna na fesa ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama ta mai hannunka mai sanda kuma annabi ya karba to a bayan da annabi ya gamsu cewa za a auren to sai kira abubakar ya gaya mai abubakar ya ce alheri ne kuma aka zo aka yi auren ba tare da matsala ba shi sa abubakar abokin annabi ne annaba abokin abubakar to wannan ayan ko to ta sauka a kan kowa ba don ba ƙara saukar da shigenta ba ma ta sauka ne tana magana a kan annabi da shi da abubakar kuma masu cewa wai annabi abubakar na mai kulle-kulle wai bai sani ba kaji karya duk wahayin da ake mashi Allah na tona asiran kafir wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li ka aw kaza kaza duk ana bai a kasa bayyana mai to kaza kuma shi annabi bai da kwazo da hikima ne ya gano sai ku kuna fahimtar wannan da kyau ku in akwai wani kulli a ran na Abubakar ai da sai abubakar ya shirya ma annabu wannan makircin lokacin da suka yi wannan tafiyan su biyu kadai mutane suna faɗin maganganu wanda maganganun sun fita daga tunanin hankali ballanta na ilimi su sun ɗauka wai abotan annabu da abubakar sai lokacin da annabi ya zama annabi ne ya kiyo wa'azi sai abubakar ya ji wa'azi sai musulunta kafin annabi ya zama manzan Allah aƙalla ba a kasar ba da shekara 20 suna tare da abubakar ya san shi ba sanin wasa ba aƙalla ba a kasar ba abotansu da annabi ta fi ta shekara 40 kako duk wanda ya abota da kai na shekara 40 ya fa san ka ba kai ma ka san shi ka san abin da zai iya yi kai ma ka san abin da zai iya yi shi sa aminin shi ne na ƙud da akwai ayoyin alkur'ani da dama da suka sauka akan sayyidina abubakar shine malai kawo mana ayata ta 15 a cikin suratul ahqaf jiya mun yi mata fassarar baki da baki sai muka bar fagen ga ibn abbas turjimanul qur'an babban alaramma babban masanin tafsirin alkur'ani cikin sahabbai kuma ɗaya daga cikin ahlul bait shi zai mana fassara ya mana fashin baki dangane da ita wannan ayar to shine sai yake ba mu labarin cewa ai akwai tafiyan fatoci da suka yi a lokacin annabi yana ɗan shekara ishirin shi sayyidina abubakar yana shekara sha takwas dama shekara biyu ne tsakaninsu kuma sai ga abin ya zama kamar arashi da annabi ya rasu abubakar shekara biyu kadai ya ƙara ya cike sai ba abokin shi kun fahimci wannan da kyau ku shekara biyu kadai ya ƙara shi ya sa duk mutumin da bai san abin da Allah maɗaukin sarki ya shirya ma bayi na kwarai ba to ya rika jan bakin shi na yin shiru game da su ne sai ibn abbas yake cewa falamma balaga arba'ina sana yayin da aka fara ma annabi wahayi yana ɗan shekara arba'in abubakar na shekara talatin da takwas to abubakar na cika shekaru biyu ya zama arba'in shi mako to shi ne yawancin addu'a ya ce rabbi au ne an ashkura kallati an amta alayya ya Allah ya Allah ka ƙara man kai man baiwa ungodan ni'iman da kai man mun gano wannan da kyau ko ni'ima mafi girma shine na rayar da ni da kai ni'ima ta gaba ita ce ni'iman musulunci kuma a waye gari a ce shine amini na farko na annabin da Allah ya yarda da shi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ba wata ni'ima ta kai wannan kuma yi addu'a ya ce wa an a'mala salihan tardahu Allah kai man baiwa aikata aiki na ƙwarai aikin da kai Allah za ka yarda da shi shi yasa kullum kai bawa abinda da za ka rika addu'a kenan Allah ya sa ka yi aiki na ƙwarai da Allah zai kalla aikin ya ce ya yarda da wannan aikin domin in ka ji an ce masu imani sai a biyinta da cewa waɗanda kuma suka yi aiki na ƙware imani kaɗai laye fi muddin mutum ya samu dama na rayuwa to dole bayan imani kuma sai an samu aiki na ƙware da zai biyo bayan shi to kuma aikin da za ka yi in na ƙwaren ne sai ka yi fatan allah maɗaukin sarki ya karɓi aikin ya yadda da aikin shine ne sai addu'an haka ƙala bin abbasin ibn abbas ya ce ajabahullahu ta'ala to sai allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan addu'a na sayyidina abubakar fa'a taka tis'an minal mu'minina abubakar sai da ya zuba kuɗin shi sununu kuɗi waɗanda suke masu yawan gaske billions kun gano wannan amin ta kai ce wayan sai masu zagin sabai in sun tashi magana irin na suna son su ba da dariya sai su ce wai sai da na abubakar wai tela ne wai abubakar tela ne wanda duniyan tarihi ba ma na musulmi ba na yahudawa sun san abubakar mai kuɗi ne kun gano wannan da ke ku telan da yake jira sai ka ɗinka riga ya baka riga ka ɗinka mai baka wani abu ko kuma ka kawo faci ya ma ka ɗan san mai wani abu shi ne zai kashe musulunci irin wannan kuɗin da abubakar ya kashe ina ya gansu mun gano wannan da kyau ku ina ya gansu ibn abbas ya ce sai da shi abubakar ya ‘yanta mutum tara minal muminina na daga cikin mu'uminai yu'azzabu na fillahi wanda ake masa azaba ba don kowa ba sai don Allah wa ma na min minhum illa an yu'minu billahi al hamid kun gano wannan da kyau ku Abubakar ya sa kudin shi ya je yanta su minhum bilal daga cikinsu akwai bilal kaddara ko mutum ɗaya ya siya bilal kowa ya san abubakar ya yanta bilal da guda tara haka abubakar ya bi su ya yanta su kuma a lokacin da musulunci yake da zafi a garin maka duk wanda ya da ka kama shi aiki a jana a zautar da shi abubakar ne ya sa kudin shi ya je yi wannan aikin kulli na muku nasiha ku dage ku ɗibi kuɗinku ku yi aikin alheri da su in ba haka ba watan wata rana kai za ka ƙari kuɗin ka bar su kuma baka san irin yaran da za ka bar ma ba mai yi wasi aikin alkhairi mai yi wasi aikin banza gwargwadon tarbiyyar da kai masu gwargwadon irin abin da za ka rika gani sanda kake kwanci a bayan ƙasa idan suka yi aikin kwarai da dukiya da kabar masu kai ta ganin alheri yana zuwa ma idan suka yi aikin banza da wannan dukiya sakamakon ƙazamiyar tarbiyyar da kai masu ganin zunubai suna ta binka domin kai ne ka sunanta wannan mugun aikin kuma Allah ya ce ko an kuma wa ahalikum nara so da dama ana muku bayani na ƙarya sai a ce wai ai idan ɗanka ya aiki na kwarai to za ka samu ladan amma in yi aikin banza to za a rubuta ne a littafin aikin shi e in kai mai tarbiyya ta kwarai shi da kanshi ya zame amma irin yadda iyayensu sun haihu sun rabu da 'ya'yansu je su tarbiyyan kansu za ka sani ka dai jira ka mutu ka gani Shin da ba da ra'ayinka da tunaninka da son zuciyanka za a yi hisabin lahira ba aiko? da nasoshin da aka faɗi a ƙur'ani ne cewa za a yi ko ka jira za ka gani shi sa duk mai hankali ya ɗauki matakin gyara tun daga yanzu sanda yake da rai kakka jira kana kwance a kabari ka tuna sanda ake faɗin wannan maganan baka aike da shi ba babu ranar gyara babu ranar da za ka gyara wannan abu haka bilal ya kwashi dukiyan shi sai na abubakar ya kwashi dukiyan shi cikin mutum tara da Ibn abbas ke ba mu labari ya ce hadda bilal wanda sai da ya siye shi da ukiya masu yawa mun karanta a baya a lokacin mai bilal mai gidan shi kenan ya ce da ka taya kasa da haka zan sai da maka shi kuma abubakar ya ce da ka cije baka sai da yayin da na siya ba ka kara zan ƙara maka wai don ya fahimci ba fa kuɗin ne matsala ba a'a so ake a yi aikin Allah aikin Allah ake son a yi so ake a sadaukar tama so dama su mutane waɗanda imaninsu kullum yana ɗamfara da abun duniya ne ba sa fahimtar in mutum yana sadaukarwa ba sa fahimta shi harka na sadaukarwa ko to zaɓi ne na Allah da Allah maɗaukin sarki in ya zaɓe ka sai ka sadaukar da dukiyanka ka sadaukar da lokacinka ka sadaukar da tunaninka ka sadaukar da duk wani ƙwazo naka har da karan kanka ba don ka samu riban komi a duniya ba sai don ka samu yardan Allah wannan zaɓi ne ba kowa ne Allah yake ma wannan baiwar ba walam yarid shay'an min alkhairi illa a'anahu Allahu alaihi ibn abbas ya ce kaga sayyidina abubakar bai taba nufin zai wani aikin alheri ba da kai ba ce sai allah maɗaukin sarki ya taimake shi ya cimma manufan shi akan wannan alherin da yake sau da wancan addu'an da yi wa ƙaunuhu subhanahu sai allah ya ci gaba da ba labarin addu'an da sayyidina abubakar ya ce wa aslihli allah maɗaukakin sarki zurriyata Allah ka kintsa man su ka shiryar man da su su zama na gargaru shi sa yana daga abin da ya zama wajibi a kanka kullum ka rika ma 'ya'yanka da jikokinka addu'a ta alkhairi ka rika masa addan Allah maɗaukin sarki ya sa su zama bayi na ƙwarai kan ranka ya ɓaci ka rika ma ɗanka mugun alkaba'i kana tsinuwa kana zagi kana ɓatanci da miyagun addu'o'i ko ranka ya ɓaci ka mai adda ka ce Allah shiryar da kai Allah ya shirye ki abin da ya kamata ka yi kenan kar ka yadda sanda ranka ya ɓaci ka buɗe baki kana magana duk yanda ranka ya ɓaci kai ƙoƙari kai control kai shiru duk yanda zuciyanka za ta farfasa domin ƙarshenta in ba alheri za ka faɗi ba sharri ne zai fito bakinka shi yasa abubakar addu'a ne yake cewa Allah maɗaukin sarki ka kalli aiki na ina yi ne don kai zuriya na Allah maɗaukin sarki ka nagartar da su shi ne fa'ajabahu ta'ala sai Allah ya karɓi wannan addu'a na abubakar falam ya kullahu waladun illa amana abubakar bai da wani ɗa face mai imani duk ‘ya'yan sun yi imani musulmi ne ba wani ɗa daga cikin ‘ya'yan abubakar wanda yake kafiri gaba ɗaya babu wallahi da akwai Allah kaɗai san kurototo da cikar kowar surutu da waɗannan masu zagin ma'annaba amine suke yi sai an ce ga ɗan shi kafiri ne kaza ko ɗaya babu fashta ma'alli abubakarin bakarin islamu abawaihi to sai aka haɗa ma abubakar kuma kasan allah akwai tukwici kun gane duk mutumin da ya aiki na ƙware yana mumini allah maɗaukin sarki zai ji yadda shi daɗi duniya da lahira to shi da sai aka haɗa mai iyayen shi gaba ɗaya musulmi ne abi kuhafa mahaifin abubakar sunan shi abu kuhafa cikakken sunan shi uthman buna amr wa ummuhu ummul khair sunan mahaifiyar abubakar uwal alkhairi lalle kuwa uwal alkhairi ce tunda ta haifan ma annabi aboki salma bintu sakhar wani umar cikakken sunan mahaifiyar abubakar kenan ita wannan surakar manzan Allah ce wa zurriyatuhu kuma zurriyan abubakar ga su abdurrahman abdullahi asma aisha waɗannan gaba ɗayansu adarakun nabiya sallallahu alaihi wa alihi sun riske annabi wa aslamu dukkanin sun musulunta walam yajtami dhalika li ahadin min as-sahaba ghayra abi bakarin ba wanda Allah madaukin sarki ya ma tara na arziki irin wannan in ba Abubakar ba shi kadai aka yi ma haka shi gidan abubakar gaba da baya dukansu sabon manzan Allah ne mala ya ce kama kala ali bin abi talibin radiyallahu anhu kama yadda sayyidina ali ya ce fi abi bakarin aslama abuwahu jami'an ya ce shi abubakar Allah ya rufa mai asiri dukkanin iyayen shi sun musulunta ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره babu wani cikin muhajirai da Allah maɗaukin sarki ma wannan ta goma shin aka ce duk iyayen shi musulmi ne in ba Abubakar ba shi kaɗai Allah ya ma wannan gaba da bayan shi dukkaninsu iyayen shi musulmi ne shi haka Allah ya tsara wa qauluhu ta'ala har ila da faɗin Allah maɗaukin sarki wancan aya an riga an gama maka bayani a kanta. wa ma muhammadun illa rasulun kada من min qablihi أي ai muhammadu ba wani bane sai jakada ne na Allah manzo ne na Allah wanda kafin shi manzanni sun zo da yawa afa in mata yanzu idan annabi ya kwanta Allah ya mai rasuwa au kutila ko makiya suka biyo suka kashe shi in qalabtum ala aqabikum kenan sai ku juya da baya ku bar addinin ku wa ينقلب على ala فلن يضر الله شيئا shai'a? duk wanda wai bayan wata hadisa guguwa ta taso ya ja da baya bar addini to ya sani wannan ba zai cutar da Allah da komai ba wasa zillahu shakirin Allah zai yi sakayya ga wanda suka gode suka cije suka tabbata kan addini wannan ayan tana sanar da al'umma cewa watan wata rana fa annabi zai rasu kuma kar wanda ya ja da baya su kuma wanda suka sake suka ja da baya to Allah yana da wasu bayi wanda ya shirya zai masa sakamako saboda gode ma ni'iman da ya masu za su tsaya a kan addinin su ba addinin kariya kuma su dawo da waɗanda suka bijire ma addinin suwa suka yi aikin dawo da bijirarru sau bakar ne ayan kan shi take yi shi yasa da wannan ayan yi amfani wajen daddan nema annabi tafiyan shi ba a samu matsala ba aya ta arba'in a cikin sautar tauba e eh. bardiyan kai e na ali imran ne bardiyan na tauba wancan da yake son ya kawo na maganan illatan suruhun zan kai ku ai zan yi magana akan wannan sautar wannan sautar ali ne na gane to sai ke ce ajma al-muslimuna ala anna sahib al-madhkur malam yace musulmi gaba ɗaya sun haɗa kan cewa abokin da ake nufi a cikin ayan huwa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu so yake kawo illa tansuruhu hankali na ne bayacin da na kawo ta a baya na so in yi ishara akan cewa malam yayi kuskure mun fahimci wannan da kyau ku amma ita kanta wannan ayan waɗanda suka tsaya ma addinin Allah wasu ya ji zillahu shakiri su ne su sai da na abubakar wa ƙaunuhu ta'ala wa naza'ana ma fi durihin min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah maɗaukin sarki ya ce za mu zari a cikin zukatansu na duk wani gilli za su zama ‘yan uwa suna kan karagai kan kujeru na shaƙatawa suna fuskantar juna aya ta 47 cikin suratul hijri qila innaha nazalat fi abi bakar na umar wa ali radiyallahu anhu. wannan wakidi ya kawo wannan bai tabbata ba mun gano wannan da kyau ku. domin shi wakidi sau da dama akwai abubuwa cikin asbabun nuzul nashi wanda gaskiya ba su inganta ba yana kawo su mu ba za mu ɗauko abu wanda bai tabbata ba wajen mu kare waɗanda muke so in an kawo ingantacce sai mu ɗauka ko da kaya biye mu da abin da bai inganta ba sai mu ajiye ma kayanka don muna da ƙa'ida ba a ƙarya a kare gaskiya da shi kuma annabi ma ya ce la taɓaroni ku daina kuzuzuta ni da yabo irin yanda aka waye gari nasara sun kuzuzuta ɗan maryama da yabo har suka wuce gona da iri suka ce wai ɗan Allah ne wa ƙaunuhu ta'ala fa'amma man a'ata kaga wanda ya ɗauki dukiyan shi ya kashe saboda addini kuma gashi da takawa aya ta biyar a cikin sotin lail mun yi bayaninta a baya ko? ila akhir sura wa saddaqa bil husna kuma ya gazgata aljanna da sakamakon da za a lahira. Mala ya ce, Nazalar fi Abi Bakarin, wannan ta sauka kan Abubakar ne radiyallahu anhu. wa yurwa anna aba quhafa qala libnihi abi bakarin aka ce surutu ne yawa a gari ka san so dama irin wannan haka ke faruwa in kana alheri mutane za su ta ce ce ku ce a cikin gari ta maganganu ana nan maganganun sai kai ga wasu aminanka wani lokaci har zuwa ga iyayenka wani lokaci har ga iyalanka a cikin gida in ba tsaya sun natsu sun fahimci yadda abin yake ba to sai ta samun matsaloli to shi abu kuhafa kar ku manta a baya lokacin hijira sai da ya magana a kan ɗan abin da aka bari na cefani to abubakar yana ta ɗiban dukiya masu yawan gaske yana kashewa yana siyan bayi yana ta yantar da shi ana ta surutu a gari ka san in za a surutu kowane dandalin gulma suna da magana nasu na daban da za su faɗi waɗannan magulmata za su faɗi kaza waɗancan ma wai sun ce ai akwai wani abin da ke ƙarƙashin ƙasa ne tsakanin abubakar da waɗanda yake yantawa ba a kawai zai ka san shi mutumin da bai iya aikin Allah ɗauka yake yi ba a yin aikin Allah sai da muƙabil kun gani sai da in za a samu wani abu ne za a aikin Allah su ba san ana aikin Allah don a samu aljanna ba ba su sani ba sai ka ɗauki kuɗinka za ka aikin Allah sai wani shi kaga wannan kuɗin da za ka sa su a kasuwanci ana juya maka nan da baɗi ana sa ran za ka iya mallakan abu kaza za su iya ninkuwa riban ma a samu kaza to in kai ka san Allah sai ka ce ka ga da na sa ina fatan kafin baɗin Allah da sun zama aljanna saboda in ka bar nan a wani rayuwar da zaka ci gaba to in baka shirya rayuwar gaban ba a nan to ba yanda za a gaba ka shirya wancan rayuwar ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dan kaga jariri da ke cikin mahaifiyar shi sai fa yanda aka yi da shi sanda yake cikin haka mutumin da ya je lahira fa wallahi sai yanda aka yi da shi bai da yanda ya iya shi sa ka yi aiki mai kyau ka daina kalla abin da masu kallace-kallace suke kallo Allah shi sauwaka to shi ne sai shi abu hafa ya ce maɗanshi abubakar araka ta atiko Rikaban da afan kana ‘yanta bayi masu rauni mun gane bayi kuma in ma dan ba za a yi ba su ci sun ƙoshe ba su da ƙarfi ‘yan fale-fale ne mun gane wannan da kyau ko ‘yan haka-haka ina fatan mun fahimci wannan da kyau dama su zai haka suke kun gane tintini falau annaka a ko a takat da a ce kai ka ‘yanta rijalan wasu mazaje ne, jildan Karti? mun gane, ɓuka-ɓuka, huka-huka, yamna unaka wanda za su rika zama bodyguard ɗinka ya ƙumu nan ma'aka duk inda za ka je hudu su za dama hudu tsaya hagu <clears throat> ɗaya na ma zagi ko waye da na anka duk wanda ya kawo ma hari su mauji shi na ganin da ya fi ƙala sai abubakar ya ce ai abati ya ce baba inna ma uridu ma inda ni ba wannan nake bukata ba ina fatan abin da ke wajen Allah ne bukata na shine duk wanda abin da nayi ko to abin da yake wajen Allah nake bukata ba zo su banga banga a gidana suna man gadi ko suna wani abu a'a ni ba wannan bane fa nazal hazil ayat sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa qawluhu subhanahu wa ta'ala kun gano wannan da kyau ko shi abin da yace kenan cinda da ya san ko ya hana Abubakar ba zai hana ba saboda ya san ɗan shi mai alkhairi ne to in za ka ‘yanta ka je ka samu ƙarti ka ‘yanta su ya kake ‘yanta waɗannan fale-falen ustazan sai ce ai ana yi ne saboda Allah aljanna yake nema ba wai ana neman sakamako a nan gidan duniya ba ne jama kunje kunje yadda ake aiki ko shi sa aka ce in za ka imani ka imani irin nasu shi ne sun yi wannan aikin ne Allah ya ce ya yi kaji yadda Allah yake yabon su fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna sai ce me kun gano wannan ne ku Allah ya sa mu dace haka Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron haduwa da ubangijin shi ranar lahira to Allah madaukin sarki aljanna bi zai bashi na musamman mun gano wannan ne kyau ko aljanna biyu za a bashi na musamman wanda zai zauna ya shakata sautar rahman ayata 46 nazala fi abubakar ne siddiq mala ce ta sauka kan sayyidina abubakar ne faƙadar zakara za ta yaumin alkiyama wata rana ne ya zauna ya tunani game da tashin alkiyama wal da kuma ma'aunai da za a auna ayyukan bayi wal jannatu wan nar kuma ya tuna a lahira makoma ɗayan biyu ne ko dai aljanna ko wuta kayan kayi aiki mai kyau ko ka fi kowa sani fa in ba kai mai kyau ba ka fi kowa sanin kanka yanzu za ka iya kanka hisabi tun daga ƙwallowar alfijar zuwa yanzu Allah duk abin da kai ka sani cin da ka tashi da safi za ka iya cato sanda na farka dai kan ma kai tana abin da ya fara cikin bacci ko kafin baccin fara da farkawanka shin ka yi addu'an farka daga bacci in ka yi mafarki a cikin daren nan ka bi umarnin annabi na yin ta'awuzi ka tofa ɓangaren hagu ka canza wajen kwanciya da ka tashi ka yi addu'a ka yi alola shin ka yi raka a talfijiri ka yi wutiri ka samu sallan asuba a kan lokaci sanda ka shigo masallaci ka yi tahiyatul masjidi da za ka fito daga daki ka yi addu'an fitowa daga daki daga gida zuwa masallaci ka yi addu'an da ake daga masallaci zuwa daga gida zuwa masallaci ka yi addu'an shiga masallaci da aka gama sallan asuba gila an zauna za a yi karatu za a karantar da al'umma addini da kai aka zauna aka yi da za ka fita masallaci kayi addu'an fita masallaci kayi addu'an da ake daga masallaci zuwa gida kayi addu'an shiga gida kayi ma iyalanka sallama mun gano wannan haka za ka bar rayuwan daki daki daki daki har yanzu in baka ya gaba ku, to haka za a yi maka a lahira in ga bincika ga akwai inda aka samu matsala ko to sai ka ɗauki matakin gyara da wuri kafin ranar ya zo yanzu kaga a ɗan tsukin nan in aka bayyana maka irin ladin da wanda ya kula da waɗancan abubuwan zai samu ko suna da yawa fa amma in surutu ne da hira kafi kowa iyawa to shi ne sai da Abubakar ya tuna wannan kaga ya shiga cikin warajulun zakarallaha khaliyan haliyan a aynahu da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai har idanu suka zubar da hawaye to faƙala ya ce wadittu anni kuntu khadara ya ce na yi gorin dama ciyawa ne ni min hadhil khudar daga waɗannan ciyayin ta'ati ta'ati alayya bahima sai dabba ta zo wajena ta akula ni ta cinye ni wa anni lam ukhlaq kai dama ba a yi ni ba fa nazarar hazil aya sai wannan ayan ta sauka sayyidina umar ya taɓa faɗin irin wannan maganar kun gane sai waɗannan da ke zagan ma annabi aminai sai suka ce ka gani ya san shi ba mutumin kirki ba ne shi sa yake fatan dama ba a yi shi ba dama kaza dama kaza to ashe duk wanda ya fatan da ba a yi shi ba shi ma ba mutumin kirki ba ne idan lazimin mazhab mazhab ne in lazimin magana haka ne to ku bi mu mu shiga qur'ani mu tafi suratul maryam suratul maryam maryam sanda ta samu kanta a cikin yanayin da ta samu kuma bayan fa an gaya mata Allah ne ya yanke hukunci ƙudiyar am an yanke gaba ɗaya haka abin zai faru kazalika ƙala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa amma da ta ga abin da ya faru sai ta ce me ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya masana Allah suke irin waɗannan maganganun ko kuma da yake takadare ne ba ku karatu kuna tsoron Allah ba dole ku faɗi maganganun da kuke faɗi yanzu aka yi faɗin wannan magana kan Maryam yasa kwarsan abubuwan da kuke faɗi in kana ƙin mutum ko ɗin ka rigan da ta dace da shi nashi kakka shi ba za ka haɗu da matsala a lahira kuma domin aka je in aka ware nashi aka yi mai hisabi to za a ware wanda ka ƙara mashi kuma a ɗibo a biya shi ko kafiri ka cuta sai Allah madaukin sarki ya biya shi domin ranar kiyama ka'idan da shine la zulmal yawma yau ba cuta ba cutarwa kowa za a mai daidai gwargwadon abin da yi shi sa ka faɗi gaskiya abin da ka sani kan mutum wanda baka sani ba kuma ka ja baki kai shi kai baka san abubakar ɗin nan ba kai ka ji labarin abubakar ne a bakin makiya baka je ka tambayi ya su maka labarin abubakar ba yanzu ka je ka samu waɗanda suka kashe saddauna a wajensa Saddauna ba mutumin kirki ba ne, domin bayan da za a Saddauna ya zama mutumin kirki su kashe shi, to suna da labarin Saddauna ne a hannun makiya, amma ka zo arewa ka tambaye ‘yan arewa waye Saddauna. Wanda suka kai sarkin musulmi turawa mulkin mallaka, in ka je ka same su, su a wajen sarkin musulmi da suka je suka kashe shi ba mutumin kirki ba ne, amma a samu musulmin arewa a tambaye su, sarkin musulmi da turawa mulkin mallaka suka kashe mutumin kirki ne ko na banza ne. Kuna gane wannan da kyau ku? yanzu in ka tafi iran ka je ka tambaye su sanda sarki sha ya matsa ma khomeini har khomeini ya hijira ya ya zauna a ƙasan faransa a wajen sarki sha shi khomeini ba mutumin kirki ba ne shi sa ya kore shi amma a je a tambaye 'yan shi'an iran shin khomeini mutumin kirki ne kowa mutumin kirki ba ne mun gano wannan da kyau ko dole sai mutumin kirki ne to me yasa wai ku ba za ku iya auna waɗannan abubuwan ba me yasa ba ku iya aunawa ba sai ka je kana neman labarin mutum a hannun makiyin shi maki na faɗin alheri ne maki bai faɗin alheri yanzu har abada sarki sha azzalumin sarki ne da shi da waɗanda suke ‘yan mulkin shi gaba ɗaya mulkin malaka'u da suka yi in aka tambaye su me za su game da ayatul laye Khomeini ba za su faɗi alheri ba sau da yana ƙoƙarin ya hana su zalunci yana ƙoƙarin ya tabbatar da tsari na shi'anci a ƙasan Iran gaba ɗaya, su kuma so suke si harka irin na turawan mulkin mallaka si abubuwan da suka ga dama, dole a wajensu ba mutumin kirki ba ne, neman shi suke su kashe shi, Allah maɗaukin sarki ya sa ya bar ƙasa. To in kana neman tarihin Khomeini kar ka tambaye sha da almajiran shi, ka je ka tambaye mutanen Iran masoya Khomeini su ne za su gaya maka waye Khomeini. Ko mun gano wannan da kyau ko? sai su bayanin shi in kuma kana neman bayanin aƙida to mu kuma sai ka tambaye mu ina fatan mun gano wannan da kyau to mu ne za mu maka ƙarin haske kan aƙida mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa ba a zuwa a samu makiya a tambaye su kai baka san Abubakar batun da kake kawai da kana jin sunan wani Abubakar sunan wani Umar dan garin ku ka sani me wannan sunan amma Abubakar ne Siddiq wa ya taba maka tarihi cikin malamai masana sunna ba wanda ya taba maka tarihin shi zuwa kai ka zauna gaban wanda yake zagin shi dole ya gaya maka abubuwan da ya sani na batanci ba zai taba faɗin alheri ba ba zai faɗa alheri ba ko kaɗan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai Allah madaukin sarki sai ya saukar da wancan ayan wali man khafa maqama rabbih lalle duk wanda ji tsoron haduwa da ubangijin shi ranar kiyama jannatani to za a mai sakamako da aljanna iri biyu ne wa qawluhu ta'ala har ila da faɗin Allah da yace innal ladina qalu rabbuna Allah kaga waɗanda suka ce Allah ne ubangijin mu sun mastaqamu sannan suka tsaya a haka suratul fusilat aya ta 30 qala ta an ibn abbas mala ta'u ya ce ibn abbasin ya ce nazarin hazil aya fi abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ayan nan ta sauka kan sayyidina abubakar ne wa zalika annal na kalu. mushrikai ne suka ce rabbanallahu, allah rabbuna allah allah ubangijinmu ne wal mala'ikatu banatuhu su ko mala'iku mata 'ya'yan shi ne wa ha'ula'i shafa'auna inda allah su kuma waɗannan za su cece mu wajen allah falai yastaqimu sai ba su tsaya ga Allah shi kaɗai ba sai suke shirka waƙalatul yahud yahuda suka ce rabbuna Allah lalle Allah ne ubangijinmu wa uzairu ibnuhu shi kuma uzairu ɗan shi ne wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama laisa bi nabi suka ce annabi ba annabi ba ne sun mai tawaye falan yastaqimu su ba su tsaya akan addini ba Waƙala abubakarin sai na abubakar ya ce radiyallahu anhu rabbuna allah allah ne ubangijinmu wahadahu la sharikala shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abduhu wa rasuluhu shi annabi muhammadu bawan allah ne ko manzon allah ne wastaqama shi kuma ya tsaya akan abin da yake shine daidai kun gano wannan da kyau ku ya tsaya cik akan addini abubakar fa ba karamin gwagwarmaya yi ba so da yana daga cikin manyan masu fada a ji a garin maka yana daga cikin manya-manya da in za a yanke ko menene za a yanke to sai na abubakar yana cikinsu kun gano wannan da kyau ku yana ciki ɗari bisa ɗari to haka zauna za a yi makirci irin wannan ana tattauna maganganu masu gauni su fada kuma ya fada wani lokaci ana mai duka mun karanta a baya irin dukan da ya sha an taba mai dukan da sai da goshin shi da idan shi da hancin shi da kumatin shi da labban shi suka saje baka ganin komi saboda kumburi kuma an mai ne saboda Allah amma yana farfadowa babban abin da ya fara fadin wani hali manzon Allah yake ciki mun karanta da ku sai da aka ja ka yi bincike aka tabbatar manzon Allah yana nan lafiya lau sannan hankalin Abubakar ya kwanta ya ce duk wata musiba ta yi sauki in dai bata kai ga manzon Allah ba su sabai haka suke su sabai haka suke lokacin da aka kama hubaib al'ansari aka je aka tsare shi za a azabtar da shi irin wannan magana ya faɗa suka ce hubaibu me kake gani da muhammadu ne yanzu a hannunmu an kama shi kamar yadda muke son mu samu dama a kan shi mu kama shi watan wata rana mu ɗaure shi muna mai azaba ya za ka ji don a lokacin suna ɗauko ƙaya ne sai su soka ta sai sa taɓo ƙashin shi sai su karya ta a ciki sai su ɗauki aska sai su soka ta sai ta taɓo ƙashi sai su farki jini na tsiyaya ana mai azaba ana cewa ya kake ji a jikinka inda muhammadu ne ake ma haka shi kuma ya ce allah ya kiyaye allah ya tsara manzan allah a yanda nake ciki yanzu ba na son in ji ƙaya ta taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙaya wannan ba na son in ji ta taɓa manzan Allah ana mai wannan azaban kuma a gefe sun ware wasu daga cikin masu iya magana kuma suna ƙoƙarin gamsar da hubaibu a kan yarda a kan ya bar addini kun gano wannan da kyau ku an yi ba abin da ba a yi ba shi kuma ya cije akan abin da yake akai ya ce ba zai bar addinin shi ba mun gano wannan da kyau shi shine sanda za a kashe shi aka je aka yo gayya ce laqad allabu sun yi yekuwa cikin ƙaba'il ƙabiloli na larabawa gaba daya fatajma'u kullu majima'i suka yi taro na gaske wa ƙurribtu ni ko a kawo da ni aka zo da ni aka aje ni a cikin aka ɗaure ni a jikin dabino dogon dabino a sama inda kowa zai ganni mumman na'u wanda ko iya motsi ba na yi an laqad arradunil kufra sun man tallan kafir ya ce wal mautu dunahu da kafirci gara mai gara mutuwa kuma bayan kafirci ma me zai biyo baya mutuwan ce ina ai shi da ya kafirci gara ya mutu ya faɗi maganganu masu yawan Allah maɗaukin sarki ya kai makaratu na gaba za mu zo za yi maku tukwici da waɗannan abiyat wanda hubaib ya karanta wanda sai da annabi ya ba da labarin wannan abin da ya faru da su Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum